alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man wa ala wa sahbihi wa sallam tasliman katira wa yan uwa na imani muna gode ma Allah subhanahu wanda ya bamu ikon haduwa don ci gaba da karatu a cikin littafin مسائل الجاهلية محمد بن عبد الوهاب رحمه wanda تعالى وندا صالح ya الفوزان ma شرعي muna cikin ƙarshen matsala ta ashira ta hamsin da biyu darasin da ya gabata namu darasi na goma sha takwas ya ƙare ne bisa ga matsala ta hamsin da biyu wannan matsala ta hamsin da biyu malam ah, ah, muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala shi da marubucin littafi ya yi bayani game da yadda suka kore hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala ayyukan da Allah ta yi sai su nuna cewa ai wannan babu wata hikima da akwai cikin aikin Allah kaga wanda wannan bannata suka ainihin aiwatar to yanzu darasinmu da za mu gabatar yau insha Allah wanda shine darasi na goma sha tara kenan za mu hara shi daidai wurin da kuma daidai matsalar da malam muhammad a malam muhammad bin abdullahi ibrahim wa ta'ala ya kawo matsala ta hamsin da uku inda yake cewa almas'alatu salisa wal hamsun mas'ala ta hamsin da uku i'malu lihiyal zahira wal batina wannan mas'ala ta hamsin da uku malam muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala ya ce mutanen jahiliya suna aiwatar da hila mi aka ce mai hila dubara kuma dubara ja ta boye da ta bayyane ida fi ma ja asbihin rusul a cikin sun guji abin da manzanni suka zo da shi abin da kokarin su da himmatu su sun guji abin da manzanni suka zo da shi tabbatar da abin da yake son rayuwarsu ne ka ƙauli ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki da ya ce yana magana dangane da su mutanen jahiliya ma'abuta littayin guda biyu na yahudawa da nasara da kuma ƙuraishawa waɗanda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikinsu wanda yare ne guda da suwa to Allah ya ba da labarin cewa wa makro wa sun yi makirci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu makirci Allah ya wa makaru wa Allah sun yi makirci shi kuma Allah ta'ala ya yi musu makirci makircin da Allah ya yi musu wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mai da musu rashi makircin da sun kai su kuma zalunci na su mutanen jahiliya a kuma Allah subhanahu Ta'ala ya yi bayani cewa wa qala qa'ifatun min alil kitabi wasu jama'a daga cikin ma'abuta littaye sun ce mina na suka waɗi aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani ga abinda da an ka saukar ma muminai wajahan nahari farkon wuni wasfuru akirahu in aka kai ƙarshen wuni sai ku kayanci abin nan da aka saukar ma manzon ku kuce kunya yarda da shi a warkon yini bayan mutane sun ga kun shiga cikin addinin su a warkon wuni sai ku dawo ku ce o oh, lalle wanga abuwa ba shi da inganci ko kun gano rashin ingancin wanga addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ku ce kai mu dai mun hita saboda ni ba mu ga inganci ne ba kaga wanda duk dubaru na suke ni suka dubara saboda ɓata shari'a Allah eh, babban abin da suka kenan ta hajjilin liɓɗali eh, shar'illah suna ƙoƙarin ɓata shari'ar Allah ko banna shari'ar Allah ta kawo dubaru kala daban-daban saboda su aibanta ita wannan shari'a ce ga abin da illata kuma asalin makirci abin da aka ce ma makirci ne sadar da wani abin kyama ta hanya koyayya kamar wadda yahudawa sun kai niyyar kashe annabi isa alaihi salam annabi isa dan maryam saboda abinda al'adar su dama sun saba da kashe annabawa to ga shi sun taho suna son su kashe annabin Allah Isa lokacin da sun ka kai ga wannan matsaya sai sun ka zuwa ga wani basarake wanda yake kayiri ne mai bautar gumaka sai sun ka ce mai kyau. wanga dai mutum da ka gani ya kullo yana cewa Allah gudana shi dai aka bauta ma to in ka kyale shiwa ba zai barka da wanga mulki naka ba saboda haka sai shi wanga ba ke da sun ka zo sun ka ingiza sai ya ɗibi wasu jama'a masu dama ya tura don a kashe annabi isa lokacin da sun ka shiga wurin kashe annabin allah isa akwai kamar ruwayoyi guda biyu ɗaya daga cikinsu annabin allah isa ya nemi wani na daga cikin mabiya ne kuma mataimaka ne wanda zai lamunta Allah ya mai da annabi ya maishe shi kamar annabi Isa in an taho ya zan sun ga kamar annabi Isa na don su kashe shi ya bi da shi wurin Allah a wata ruwayar kuma ɗaya daga cikin waɗanda sun ka shiga wuri ne ya yadda da cewa shi Allah ta'ala ya canza halitta sai ya koma kamar annabi Isa don ɗaya ya samu lada in an kashe shi to sai ko sun ka shiga don bidar annabin Allah Isa sai Allah ya cire kamannin annabi Isa ya sa guda daga cikin ainihin mabiyansa shi annabi Isa din sai ya gabatar da kai ne yana nan ya samu sakamakon gidan layar. a sun ka zo sun ka kashe shi sun ka tsire shi cewa sun kashe annabi Isa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alqur'ani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shibbi alam basu kashe annabi Isa ba basu ɗida annabi Isa ba sai dai an samu su kama wani yayi kama da shi amma su ba su gane ba za su kunga su yahudawa da nasara babu abin da a bayan su yi ƙoƙari su kawo dubaru na ɓata shari'ar Allah wanda ɓanna shari'ar Allah kuma aibi na babba don haka dukkan wani wanda ka son ya yi ɓanna zai yi ƙoƙarin fakewa ne da wasu dubaru don canza shari'ar Allah da kawo cutarwa ga masoya Allah wannan ita hanyar da ma'abuta jahiliya suka bi wanda ni ya samu dama to babban abin da yake son yake na cikin suma abuja jahiliya na gani ya samu waɗanda ke biyar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'abuta tauhidi ya hana musu kai ga abin da shi an manuwarsu ta addini saboda za ka ga su ma'abuta sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa ba su da abin da suka bukata ko buri bayan su iya Allah lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan ƙasa da kawo mata babban mujaddadi dan hodiyo ta gama da wallawa ne. babu abin da ya buƙaci a bashi dama bayan ya karantar da al'umma ya yi mutu wa'azi bai da buƙata da wani abu ba sai ya kai ce shi ya sarkin malamai ba ko ga wani abu da an ka aje mishi a'a shi ya abin da ya ka buri ya karantar da al'umma ta hanyar su haɗu su yi karatu ga makaranta sannan kuma ya faɗa kashe su ta hanyar zuwa garuruwa ya yi wa'azurra wanda Allah ya sa albarka cikin da'awa sai ta ta yi wurare masu nisa ta tsallaka gadar jaba hattawa da har birnin ilori da sauran wasu garuruka waɗanda yanzu ya ci da yaƙi to kaga shi babban abin da aburi ne kenan ba wai wani abu na samu wani matsayi ko wani dama ba a lokacin da mujaddadi ta zama da wallahi bi rahmati ya hada maza da mata yana karantar shesu amma mata bangaren su daban maza bangaren su daban dabbar na sai an ka mai takarda ana mai da martani kai wanga da ka yanzu kana hada maza da mata kana karantar shesu sai mujaddadi ta gama da wallah bi rahmatihi kami ya ba da dama abdullahi gwandu anene wanda shi a sarkin yaƙi sai ainihi ya mai da martani da cewa ya kawo hujjoji masu dama kuma shi ba mujaddadi ya yi rubutu ya rubuta littafin irshadul irwan wanda ya halatta karantar da mata wanda kuma ba wai wuri guda ya ta cakuɗe su ba a maza daban mata daban ya koro hadisin da imam buhari ya fitar da shi wa kaga su mutanen jahiliya abinda kokarin su kawo dubaru na banna su kuma mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda burin su su karantar da al'umma Allah ya gane da al'umma ba don wani abu da za su samu ba saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gayyaci sahabbai ne sun ka zo ga baki daya akan cewa gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yana son Allah da manzon Allah sannan Allah da manzon Allah kuma suna so ne sai sahabbai sun ka taru sun ka yau da abubuwa ga sunan da yawa sun taho annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tiba ko ina babu aliyu da abin dalibi cikin su sai ce musu aina ali yamna abi talib ina ali dan abi talib da abi talib sai suka ce huwa ya shaki ainihi yana gida idanu ne ka ciwo sai annabi ya ce a zo a taho da shi an ka zo an ka taho da shi ya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mai tawada kamar ya yi addu'a ya tawada ga idanu ne sai Allah ya shi lafiya kamar bai taba ciwon ido ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki tutar sai ba aliyu ya ce to ka tafi a kan hankali ya tura shi ya ce ya kiraye mutanen nan zuwa ga addini in sun karɓa mai ya waɗa musu zarka Allah ya wajabta musu in sun karɓa mai ya waɗa musu cewa su kiyaye su yi tsoron addu'ar wanda an ka zalunta lokacin da Aliyu ya amshi tutar nan zai kama hanya to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai unfus ala rislika ka yi sannu sannu akan hankali hatta tanzila ta sa'ati sai ka so kawar hajiyarsu sannan ka kiraye su zuwa ga musulunci in sun karbi musulunci ka waɗa musu cewa akwai zakkar da Allah ya aza musu a gani ko bayan ya yi sai abin sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ayya hadi Allah bi rajulan wahidan ka sani wa Allah ya shirye mutum guda a sababinka ya yi maka jajayen dabbobin ni'ima ma'ana yaya ake maka ma masu kalar ƙasa-ƙasa har guda goma sha biyu kamar a ce an baka dozin yau irin halin rayuwarmu a ce ga motar da aka ji da ita ajiye ma dozin guda to Allah ya kaddari mutum guda ya gane addini a dalilin ka ya yi maka wannan to shi a fukin magabata aka masu kira zuwa ga addinin Allah aka yi kamata su zama mi a burin su Allah ya gane da al'umma saboda yin Allah ya gane da al'umma duk matsala ta ƙare wanda duk bai gane ba ya san ya gane abin da yake na laifi sai ya bashi sai ya dawo ya kama aikata abin da a daidai ta wannan shine ƙarshen matsala ta hamsin da uku wadda ta bayyana mana cewa mutanen jahiliya suna shirya hila da dubara don su ɓata shari'a Allah shi ma sun biyo ta hanya don su kashe annabi Allah Isa Allah bai ba su nasara ba an ka samu ɗaya daga cikinsu su kama dai don ka kashe shi shi ma ya yadda da haka zai ya samu sakamakon Allah to matsala ta hamsin da hudu al-iqrar su mutanen jahiliya <clears throat> suna yin furuci da gaskiya za ka ji sun waɗi gaskiya Allah nisa za su waɗe ta suni ila dafihi don su kai ga da gaskiya misa sun ga wadi gaskiya don su da gaskiya kama ayat da ta gabata cewa ku yi imani da littafin da an ka aiko ma su al'umman musulmi a warkon wuni in marece ya yi sai ku ce kun kahirce ma littafin ga mista saboda kun gano cewa babu cancanta cikin addinin nan wannan shi abin sun ka kware garai shi abin sun ka iya kuma hanyoyin da suka bi saboda makida kenan ba su gushe ba suna yin waɗannan makidodi na al'umman musulmai duk inda sun ka samu dama za su kutso cikin tsawon al'umman musulmi su sa kiyayya a tsakaninsu su yi ƙoƙarin rabawa saboda kaga shi musulmi duk musulmi dan uwa ne na ko da kuna da bambancin fahimta da kai da dan uwanka to akwai abin da ya haɗa ku na kalmar shahada wanda kowane ku ya yi imani da Allah kowan ku ya ba da gaskiya ga rana ta ƙarshe kowan ku ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne da kaga duk wani sabani da kuke da shi mai saukin a gane ne a gyara bisa ga zama ba ku turba guda ta addini don haka ya zama wajibi ga al'umman musulmi su faɗaka game da irin makila mummuna wadda makiya musulunci suke shiryawa suke kullawa kuma kada su ba da damar amincewa ga duk abin da ya taso musu yayyo raraye yayyo cikinsu a abin da ma an wajibinsu ba wai su ba da dama ba wani mugun abu ya shigo cikinsu kawai su yaƙi wannan abin kawai su yi waje da shiya don gudu abin da zai kawo musu na saɓani da rarraba kuma dama abin da aka kiran al'umma zuwa gare shi haɗuwa ba rabuwa ba duk wani saɓani da akwai to kada a yi ƙoƙarin rabuwa a a haɗu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku kada ku raraba kuma ita wata igiyar Allah ya ita ce la ilaha illallah gashi dukkan muna waɗinta to duk sabanin da muke da shi mai sauƙi na kuma abin magancewa na bisa ga rasa wannan kalma a tsakaninmu wannan ma shi a ƙarshen matsala ta hamsin da hudu mai bayani akan irin yadda suka yadda da gaskiya amma ba don komai ba sai don su ɓanda gaskiya su mutanen jahiliya sai matsala ta hamsin da biya malam muhammad bin abdulwahab yake cewa da asubuhum a rikon da suke yi na kakkahun limahum alaihi ga abin da suke a kan min al ne na banna sun san abin da suke a kai ne banna ne to amma kuma sai su cije su kai su rike su ki barin bin wannan wanda shine matsala ta hamsin da biyar a ta taassubu da mazhabi rikon mazhaba su rike ta gigigi jabau jabau kamar faɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yi. suna ba da labari yana ba da labarin halinsu cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku ba da gaskiya kada ku aminta sai wanda ya bi addinin ku duk wanda bai bi addinin ku ba kada ku ba da gaskiya ku yadda da shi kun ga wannan yana daga cikin matsalar mutanen jahiliya a riko ga mazhabar banna su kai su dage saboda haka ne yahuda suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kakku yadda da duk wanda bai bi addinin ku ba haka kuma a wata ayar Allah subhanahu Ta'ala ya bada labarin halin su cewa nu'minu bima unzila alaina mu mun bada gaskiya ga abin da aka saukar mana ma'ana annabawan da Allah ya aiko mana na yahudawa su mun ka yadda da su su ɗai ga shi kuma abin da an wajibi su yi imani da dukkanin abin da Allah ya saukar ma sauran annabawa amma sai su ke da nasu annabawa waɗanda a ɓangaren yahudawa ce su sun ka yadda da zuwa. sauran ba su yadda da su ba a ma wannan babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su yadda da annabancinsa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in dai har sun yadda to falima taqatuluna anbiya Allah dan bi kuka kashe annabawan Allah kamar annabin Allah Zakariya sun kashe shi kamar annabi Yahaya sun kashe shi gashi kuma suna da awacewa sun yarda da annabawan su kaga ma'ana ba su yarda da annabawan ba a'a ƙarya kawai suke wani. illa abinda amman wasu guda su rike abinda shi sun ka fahimta ba wai su bi gaskiya ba saboda me abinda Allah ya ba su na littafin azaura Allah bai saukar da cewa a kashe kowane ba annabi ba wanda aikin da sun aikata kenan aikin su ya saba ma littafin da an ka saukar musu haka idan muka dawo bangaren mazhabobi na maluma magabata Allah shi musu rahama za mu ga cewa su magabata maluma kamar imam malik rahimahullah da al-imam shafi da imam ahmad da abu hanifa babu abinda an masu bayan kowa ya bi shirya ya bi abinda addini su yana bugun gaba da cewa in ka ga abin da nake akan shi ya saba da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka barnawa ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar wanda mun karanta wannan a lokacin karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam don haka babba abin da ya kamata mu kula mu lura babu sabani a cikin waɗannan masabobi ko kuma keya kada ka ce kai lalle duk abin da bai cikin masaban malikiya baka yarda da shi ba kuma baka bi nai saboda ni ga baki su su suna akan shirya saboda duk abin da kanka ya saba ya kuskure na su to ka bar shi ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya abin da sun karantar da al'umma sai mas'ala ta hamsin da shida matsala ta hamsin da shidda tana magana akan ambaton tauhidi shirka su mutanen jahiliya suna ce ma wanga tauhidi da muke a kai ne na cewa ba abin bauta ba da gaskiya sai Allah mun yadda annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mun ba da gaskiya ga rana ta karshe mun yi imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri da sauran abubuwan da mun ba da gaskiya a kansu suna cewa shirka ne wannan matsala ta hamsin babba abin da suka nuna mana kenan tasmiyatu ittiba'il islam shirka suna cewa suna ambaton biyar musulunci matsayin shirka kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a cikin littafi yana ba da labarin halin su cewa ma kyani li basharin ayyu Allah Allah madaukakin sarki ya ce ma kana li basharin bai kamata ga wani mutum ayyu wallahu. alkitaba Allah ya bashi littafi Wala hukuma da annabanci an bashi littafi an bashi hukunci gashi ba annabi na a wannan wannubuwata da annabanci sun mai kunu linnasu sannan ya ce ma mutane kunu ibadan ne ku zama mabiya gare ne kuna bauta mini min la. ma'ana ku kama bauta ta ku bar bauta Allah kaga bai kamata ga annabi ya waɗi haka da haka annaba zuwa abin suka zo da ita ko abin da suka zo da shi shirya na shirya da al'umma zuwa ga bin abin da shi ya tsawaba zuwa ga bin abin da shi ya daidai don haka maganar da suke yi su mutanen jahiliya na ambaton wannan tauhidi na cewa wai shi ya shirka wannan kuskure na kuma ba su akan sawaba shi yasa ma a Allah subhanahu ya yi bayani da kare da cewa a ba za a bauta ma wani daga cikin manzanni ba sun zo suna cewa wai ya kai zai Muhammad mu bauta maka don suna ganin da ya gaskiya ma shirka ta kamar kuma ana bauta ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ne tun da hannu gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ma kana li basharin an yusiya wallahu li kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah mai yiwa ga abba annabi wanda Allah ta'ala ya saukar masa da littafi ya bashi hukunci da annabanci sannan ya dawo ya kira mutane cewa su bauta mishi su bar Allah ta? wannan bai wa ga duk wanda yake ba annabi ne to da duk da abin da ya kama da irin wannan abubuwa da su mutanen jahiliya suke aikatawa da kuma wasu miyagun kungiyoyi kamar jami'a da mu'tazila waɗanda su suna ganin ba za su tabbatar ma Allah sifofin da shi Allah ya tabbatar ma kansa ba misali in ka ambata ma Allah sifa wadda Allah ya ambace cikin Qur'ani ta ce ah, ai kai shirka wannan shirka ma yana daga cikin nau'in shirka su ma son rai ne ba akan shirya suke ba to mas'ala ta ta hamsin da bakwai tana magana akan at-tarifu wa layyul alsinati fi kitabillah karkatarwa da kauce ma wato karkace harshe da littayin Allah ga wada Allah kami da littafi ne sai su karkatar da abin su ira shi wani wuri wannan matsala ta hamsin da bakwai abin da take magana a kai ne ke tariful kalimi an mawawi gusar da magana daga wurin da take walayyul alsuna da karkatar da harshe bin kitabi ga wannan littafi na alkur'ani kaga aikin mutanen jahiliya aiki ne mara kyau. saboda mi inda Allah ya umarta cewa a ambaci littahi to a ambaci littahi kada a ɗauke shi a kai shi wani wuri canza maganar Allah daga wurinta kama abin da ya sha ya canza a rufa ko juyar da shi ga wata ma'ana da su ma'abuta littahi sun kasance suna da irin wannan dabi'a mummuna suna canza kalimomin Allah daga wurin da Allah ta'ala ya aza su ko dai su canza lafazi ko kuma su canza ma'ana ko su canza fassara su fassara alƙur'ani da ba kamar wanda Allah ta'ala nuna a fassara shi ba to duk wanda ya canza maganar Allah hakika ya shiga cikin mazhaban mutanen jahiliya kuma hakika wannan aiki na na banna kuma aikin banna da musulunci ko mai kira zuwa gani Za da haka hakika abinda mutanen jahiliya suke a kai ne na canza maganar Allah su ɗauke ta daga wurin da take su kai ta wani wuri to wannan abu ne wanda yake na kuskure kuma wanda yana kai ma'abuci ne zuwa ga ita daga cikin musulunci gabaki daya to wannan kenan sai matsala ta hamsin da takwas wadda take magana a kan juyarwar da suke magaskiya su mutanen jahiliya da lafubba mabambanta da abu gaskiya na amma sai su juya da gaskiya ta Allah su koma wani wuri talqibu a huda suna yin laƙubba da ma'abuta shari'a wasu sawabi wanda suke akan daidai bisabi'a da ce musu wai su sabi'awa ne wala shawiya da kuma zamansu su waɗanda ba su gane ba an ɗauke su cewa karkatattu ne waɗanda ba su gane ba alhali kuma waɗanda suka ce maka mutane ne waɗanda a kan shirya amma sai su ɗauka mugun abu su aza yana daga cikin hanyar ma ta jahiliya walaƙantar da ma'abuta shiriya da yi musu kubba mummuna abin yama. wanda suna ce musu kamar sabi'awa me aka ce maba sabi'e shine wanda ya hice daga addini suna ambaton mutanen gaskiya haka to yau ma in ka diba ka gani za ka ga musulmi ma wanda yake yana riko da addini ne to za a halaka mai sunaye mabambanta yanzu in ka tsaya kan lura za ka ga musulmi da kai na yawa zai ce zai kiraye wasu musulmi walau ko don suna biye sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce waɗannan masu tsatsauran ra'ayin addini gashi musulmi na amma yana kiran wasu masu tsatsauran ra'ayin addini a gani ko wanda shi kai ne an aza mai rikon addinin nan sannan a duk wani aini da aka kira ana liƙa ba musulunci musulunci ya barra bai tare da aini don duk wanda an musulmi bai taɓa yiwa gare shi ya gari ya kashe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba duk wanda kaga ya zo ya kashe wani ko ya kashe wasu ko ya kulla musu wani sharri ko wata cuta to yana yi ne akan kansa ba akan musulunci ba saboda musulunci bai umarni da aka kowa sannan musulunci duk da wanda ba musulmi bai ba da damar ka zo ne ka ci mai ka kashe shi ba dan ba yana musulmi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in zai aika sahabbai ne zai ce su zo su kirayi mutanen nan zuwa ga musulunci ko ma shi ya rubuta takarda a aika musu cewa ana son su musulunta amma ba wai wanda yake ba musulmi na ba shi ba ba da damar ka kashe shi ba balle musulmi ya za ka ce ma musulmin da zai iska mutane suna cikin gidajen su lamun lahiya eh? ya war mutu ya kone gidajen su ya kashe su ina magana musulunci ko ya jire su su gama sallah ko suna sallah ya kashe su masallaci a ga wannan duk ba musulunci na kuma ba musulunci yawa aiki ba to kuma a kirkira ƙarya ƙirƙirar ƙarya ya zama an ƙirƙirar ƙarya ba ƙaramin aibi na ba wanda wannan matsala ta kusa abin da tara ita abin da suka gwada mana ita kuma wato ainihin ƙirƙirar ƙarya ittira'ul kadhibi ko a ganin shi eh ittira'ul ko mu kai can mako eh al i alsaminatu wala hamsin ko oke asibitin na ko layyul alsinatu na neke ko to wannan matsala da muke a kanta tana magana a kan laƙubba a tasi a wala hamsin ne ko a zaɓi na mutu jama'a mara amurce ma layil alsinati ko a tahrif ko bai da shi ko to naka yanzu bai da wanga inda aka ce a ahlil huda akwai shi shi a matsala ta hamsin da tara yi ma ma'abuta shirya laƙubba da cewa su ba su gane ba su gida da zawana da sauransu ana jingina su ne zuwa ga abubuwa mara kyawu ko ba haka ba kamar yadda Allah ya bada labari suna cewa ma nara asaba aka ko wa ma nara kattaba aka ko bai kawo ma haya ko ko illal ladina hum aradiluna badiya ra'ayi mu ba mu ga masu ka ba in ba masu ra'ayi na ƙasa ba cikin mu waɗanda na yadda na ka su adda wato ra'ayi na ƙasa mabiyanka ba wasu bane na kiran yawa ko lisafawa ko ba haka ba ai ma sun yi magana cewa ba za su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba sai ya kore waɗannan talakawa da a wuri ne in ba mu mance ba ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya wada manzo Allah inda suna tawowa su bi Allah sannan su bi ka su dawo amma kada ka kore waɗannan da ka bauta ma Allah sahiya da marece kamar adu sun fako masu zama masallaci bakin musulunci waɗanda ka jiran wato ainihi ko ta kwana suna nufin fuskar Allah kada ka kore su kale su yi suna tsawowa su yi musulunci su tsawo kama abasa wata walla an ja a wuda a makon lokacin da wasu manya-manyan kayare suka zo mazan Allah ya yi tsammanin cewa kamar za su da ne sai ɗaure wuska lokacin da makawo ya zo Allah ta'ala ya ba da labari abasa wata wanda ya ɗaure wuska ya juya da baya an ja a wani a'ama ko yawa don ainihin makawo ya zo shi kuma a ɗan sallallahu alaihi wa Ali wa sallam tsammani ya kai waɗanga da adda musulunci a tsaye da su son suka yi su musulunta da za ka kaga wannan matsala ta hamsin da tara wadda muke a kanta tana magana a kan cewa iftira'ul kadibi alalla mutanen jahiliya yana daga cikin matsalolin su kirkira ma Allah ƙarya su jawo abin da Allah bai ce ba su ce ya ce wadda kadibu bila haƙƙi kuma suna ƙare ta gaskiya su kirkira ma Allah ƙarya kuma sannan su dawo su ainihin karyata abinda an na gaskiya kaga aikin su gaba ɗaya inda ya ya gaba baki ɗaya na banna ne don haka kirkira Allah ƙarya mummunan laifi ne wa yawmal qiyamati in ji Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama taron labina kana ganin wa'annan da ka kazabu ala rabbihim ke yin karya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wujuhum muswadda uskokin su sun zama baki kirin a gani ko abinda abinda suka kawo dalili game da kira karyar da suka yi ga Allah da kuma karyar da suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da karyar ta gaskiya game da su wadda hanya da mutanen jahiliya suke bi kamar misalin abin da suka ce game da wato dawafin da suke yi ga ɗakin Allah tsirara sai su zo mazansu da matansu suna yawo suna kewayar ka'aba tsirara sai suka ƙirƙira ƙarya suka ce wajen na alaiha ba a na wallawa amara na biya mun kai tsowaye muna yi Allah ma haka ya umarce mu kaga nan sun kirkira ma Allah ƙarya haka kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wani na an mafi wato zalunci irin wanda ya kirkira ma Allah ƙarya ai babu wani mutum guda wanda ya kai zaluncin wanda ya kira ma Allah ƙarya Baya haka kuma waya na alallahi kadhib ko hum ya'lamun suna wadar ma Allah karya alhali sun san abin da suka wadi karya ne inna ma yaftari alkadhib alladhina la yu'minuna bi ayati llah kawai masu kira ma Allah karya, wato su ne wayanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba wa ulaika humul kadhibun kuma waɗancan su ne maƙaryata saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha hawamun litaftaru ala allahi alkadiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun la yuflihun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku sifanta kada ku ce ga abinda halittar ku suka sifanta muku na ƙarya wanda abu halal na wancan haramun na saboda ku kirkira ma Allah ƙarya saboda haƙiƙa duk waɗanda na kirkira ma Allah ƙarya ba za su tsira ba za su kasance a cikin azaba da Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin kira ma Allah ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أبدنا من دونه من شيء kaga su ma kayarai abinda suka ce inda Allah ya so da ba mu bauta mu wani ne ba ai wadda bautar suna yin ta ne kamar ta izinin Allah a'a da Allah ya so to ai da ma ba su bauta ma wani abu da kenan wadda bautar da san Allah ne suke bauta ma wani Allah kaga su ma sun kira ma Allah ƙarya a wani wurin ko suka ce lausha Allahu asharakna inda Allah ya so da ma ba yi shirka ba a gani ko a wata ayar Allah ta'ala yace lausha a ar kuma ma abadnahu inda Allah ya so ga wanda suka wani ma abadnahu da ba mu bauta musu ba wai duk kuma kan nan da suke bauta da Allah ya so da ba su bauta ma waɗannan gumakan ba kaga jingina ƙarya zuwa ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a cikin musu ƙarya wannan al'amari na na mutanen jahiliya kuma babu dacewa a cikin wannan sannan ƙarya mustaqillin kan jama'a ko da baka yi ma Allah ƙarya ba baka yi ma manzon Allah ƙarya ba ƙarya tsakaninka da bayin Allah ‘yan uwanka babban laifi ne malam abdurrahman al-ahadari rahimahullahu ta'ala yana cewa a cikin littafin sana'a dari wa ya harumu alayhi likabi ya zama wajibi ga mutum ya san cewa ƙaryawa a haramun ta yaro ɗan ƙarami in ka kire kai mai magana sai ce ma mai ƙarya ɗan wuta a gani ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa man azlamu mimman kazzaba ala Allah wa mai zalunci irin wanda ya kirkira ma Allah ƙarya wa kazzaba bisiringi kuma ya gaskata gaskiya a wa kazzaba bisiringi ya karyata gaskiya izja'a lokacin da gaskiyar nan ta zo masa Sanyi yi cewa in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa za su ba da gaskiya su bi shi amma lokacin da ya dawo sai suka koma suna saɓani. ya za a yi a ce ya yi su ta ɓangaren waɗanda suke masu rauni wayanda ba masu hali ba a ga su suwa jagorori suwa shugabanni a ga biyar abin da ta iso ana yi in ba na daidai ba ne wannan kure na kuma bai kamata ga mutum musulmi ya doke ya yi a kan wannan cewa kaza ya iso ana yi idan ka nan ya dace da yadda karantarwar addini suke alhamdulillah ka bi in bai dace ba kuma ka bashi kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci na ya kamata mu tsaya za mu tashi a darasinmu na gaba wanda shine darasi na ashirin insha Allah za mu tashi daidai matsala ta sittin inda su mutanen jahiliya suke magana game da wato ainihi suna ƙoƙarin samun gudunmawa ga masu mulki don ɗaya a kan ya gaskiya in ba mu mance ba nan ma inda mun ka tashi ya ɗaya kama da haka nan ai da sun ka ga annabin Allah Isa yana kiran mutane mutane na karɓa kira ai za sun ka sun ka ce ke to wanga wanda ka gani yana raba ka da mulkinka to shi kuma ke sai ya daura tsamara na yaƙi da annabin Allah Musa da niyya ya sa a kashe shi amma sai Allah ya sa aka ɗauke annabin Allah Isa aka yi sama da shi an ka samu wani kamate cikin su wanda shi an ka kashe shi ma haka ne don neman lada ba Allah shi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama don da ɗaya ya shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم wala ali ibrahim innaka hamidun majid ya allah muna roƙon ka ka gawarta muna ya allah muna roƙon ka ka ji kafu ya allah muna roƙon ka kai mana rama <clears throat> ya allah muna roƙon ka ka tsaunar mana da ƙasar mu ya allah muna roƙon ka ka saukan mana alkhairi ka wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya allah wannan tsada ta abubuwa da muke ciki allah ka san halin da muke ciki Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana tsada abinci da duk sauran abubuwa Allah ka kawo muna ka wanda mun ka sani da wanda mu sani ba Allah ka yassara mana albarkacin alƙur'ani ka sa sauƙi ga al'amuran mu duniya da lahira سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك